Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 4 ga watan Oktoban shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan tsige kakakin majalisar wakilan Amurka. Abin da ya faru a cikin majalisa zai tada hankalin ma'aikatan Amurka kuma yana ce ma'aikata yana magana ma'aikatan duk wanda ke yawan gwamnatin tarayya aiki. A Najeriya gwamnatin tarayya ta ɗauki ɗimbin alkawura a zaman sharuɗan yarjejeniya da ƙungiyoyin kwaragon ƙasar da suka dakatar da shiga yajin aiki to amma ƙungiyoyin sun ce su gani a ƙas. shi yasa za mu ci gaba da kalubalantar gwamnati mu tabbatar cewa duk wayannan an kammala su za mu ci gaba da tattaunawa To za ku ji cikon waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su ciki har da martani kan zargin gwamnatin Najeriya da yin halin ko oho da 'yan ƙasarta da ke gidan yari a ƙasar Habasha. Da buƙatar da aka shigar na gurfanar da tsohon shugaban Nijar Muhammadu isu a gaban kotu da kuma matakin rufe gidan talabijin na Canal Plus a Kamaru. Muna nan tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum da fatan anyi na lafiya ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya cik yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta inda 'yan majalisar wakilan kasar ke fuskantar wa'adi makonni shida kafin su amince da kudurin kudaden da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewa ayyukan gwamnati. rashin aikin majalisar wakilai da kuma yiwuwar hasarar karin kwanaki don tantancewa da zaɓar ɗan takarar kakakin majalisar da zai iya samun isassan goyon baya hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin haɗari ciki har da na samar da kuɗin tallafin soja na ƙasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙari don magance tasirin china ba a sa ran 'yan majalisa a majalisar da ke da rinjaye na republican za su sake gudanar da zaɓe a cikin wannan makon a maimakon haka 'yan jam'iyyar republican da wato democrat da republican za su tattauna kan wanda zai jagorancin majalisar mai rarrabuwar kawuna hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta sanar a ran laraba cewa za a buga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 a dukkan nahiyoyi uku gasar cin kofin duniya yawanci tana iyakance ƙasa ɗaya mai masaukin baƙi wani lokacin biyu amma wadda za a buga a shekarar 2030 za a karɓi bakoncin da ƙasashe shida da ba a taɓa yin irin ta ba ƙasashen sun haɗa da spain da portugal da morocco da argentina da farge da kuma uruguay tun da farko dai spain da portugal sun ba da shawarar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara 2030 tare yunkurin nasu ya faɗaɗa ya haɗa da morocco abokan hamari argentina da paraguay da uruguay sun shiga gaba za a iya buɗe gasar da ba a taɓa yin ta ba a babban birnin ƙasar uruguay montevideo inda aka fara gasar cin kofin duniya a shekarar 1930 jiya talata sabon babban dan majalisar dattawan amurka mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya dakatar da dala amurka miliyan 235 taimakon soja da ake baiwa masar saboda batun kare haƙƙin bil'adama bayan da aka tuhum magabancinsa a wata badakala da ta shafi alaƙa da alkahira ben cardin shugaban kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattijai ya ce ya shaida wa sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken cewa rike kudaden zai ci gaba da kasancewa har sai an samu takamaiman ci gaban kare haƙƙin bil'adama. Na yi imanin cewa ya zama wajibi mu ci gaba da riƙe gwamnatin Masar da dukkan gwamnatoci da da ke da alhakin take haƙoƙin bil'adama in ji karin a cikin wata sanarwa. Ya ce zai hana tallafin da ƙasar take baiwa Masar idan ba ta ɗauki ƙwararren matakai masu ma'ana da ɗorewa ba don inganta yanayin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba gwamnatin Somalia ta ce sojojin kasar sun kashe ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokutan wasu aikin soja a cikin watanni biyu da suka gabata. A cikin wata sanarwa da gidan talabijin na Somalia na gwamnatin kasar ya fitar. Gwamnati ta ce an kashe 'yan ta'adda 1,650 tare da raunar wasu 550. biyu bayan farmakin da sojoji suka kai a tsakiyar jihohin Heshbelle da Galmudug. A cikin wannan sanarwar, gwamnatin ta kuma yi ikirarin cewa kwamandojin Alshabab goma sha tara na daga cikin waɗanda aka kashe, ɗaya ya jikata uku kuma sun miƙa wuya ga dakarun gwamnati. Ba a tantance ƙididdigar asarar rayuka da gwamnatin Somalia ta bayar ba. A halin da ake ciki kuma wani jami'in yankin Somalia ya yi kira da tsawaita wa'adin da aka sanya wa sojojin tarayya afirka au na barin somaliya saboda har-haren 'yan wato kungiyar al-shabab da kuma rashin samun wani ci gaba na siyasa daga ƙarshe ƙasar taiwan ta soke tashi da saukar jiragen sama tare da rufe makarantu a sassan yankin kudancinta a ranar laraba gabanin zuwan guguwar kwaino da ake kyauta zato wadda ita ce babbar guguwa ta biyu da ta afkawa tsibirin mai kai tsaye a cikin wata guda. Taiwan na fuskantar guguwa masu yawa daga watan Mayu zuwa Nuwamba, amma guguwar haiku ta watan da ta gabata ita ce ta farko da ta fara afka cikinta cikin shekaru hudu. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai ƙarfin gaske tare da tilasta mutane kusan dubu takwas barin gidajensu. Masana sun ce sauyin yanayi ya sanya hanyoyin guguwar yanayi da yayi wuya iya hasashen karfin guguwar wanda ke haifar da ƙarin ruwan sama har ma da ambaliyar ruwa gabannin mahaukaciyar guguwar da za a yi ranar alhamis an soke jiragen sama da na ƙasa yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tsibirin da ke kusa da taiwan sama da mutane ɗari ne aka kwashe saboda fagabar zartarewa ƙasa a kudancin tsibirin kuma igiyar ruwa da ke kan gabar tekun na iya kaiwa tsayin mita bakwai in ji hukumomi biyar daga cikin bakin haure ne kawai To filo Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanninmu kuma za mu fara ne da nan amurka kamar yadda watakila kuka ji a labaran duniya yanzu haka al'amura sun tsaya cik a majalisar wakilan amurka biyu bayan tsige kakakin majalisar da aka yi a jiya talata wanda shine karon farko a tarihin siyasar amurka yayin da majalisar wakilan ta tafi hutu na mako guda hankali ya karkata kan yanayin da ke gaban gwamnati da kuma wanda ake hasashen zai maye gurbin kujerar ta kakakin majalisar Ga ci gaban tattaunawar da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakkwato. wato an koma yar gidan jiya babu wani abu da zai faru a cikin majalisar dokokin amurka sai ranar da aka sake zaben wani kakakin majalisa wanda kuma ba san koyaushe wannan zai faru ba dadin dadawa idan ka tuna shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta hmm. an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa sha bakwai ga watan nuwamba idan wannan lokacin ya zo wato wata mai fita kenan fa idan ya zo mm. to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki idan babu sifika babu wannan kakakin majalisa din to babu ba san yadda za ta kaya ba ka kila sai an sai an rufe gwamnatin kenan yauwa to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba wato a martanin sa shi makati din ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa kuma sai da ba ni gishiri in ba manda a yanayi irin inda ya samu kanshi inda ba su da wani rinjaye mai kwari don haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da yan demokrat ya kaga wannan bayani na shi kasan eh, tafiyar siyasar majalisun dokokin amurka guda biyu nan wato cuɗe ne cuɗe ka ne ake kowa da ranarsa oh. ah, kuma kullum yau da yake jam'iyyu guda biyu ne kashar yau wannan ne gobe wani ne dole kowa na bukatar wani magana shi gaskiya ce dole kowa zai bukaci wani eh, wajen gudanar da ita majalisa din abinda ba a sani ba shine wato shi wannan ducece kucin da kake gani yana fada alaka da babban zaɓe da za a yi a shekarar 2024 wanda ka san akwai su manyan oga kwata-kwata shi Donald Trump wanda shine uban yan Republican wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin oh. saboda haka mm, eh, shi yanzu fushin da yake ma shi ne don me suke faɗin cikin gida me yasa ba su tunkara yan demokrat ta faɗa da su yanzu da muke magana na ibrahim ana na ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari wato wannan kujera din wa zai hauta To yanzu yana son ga maka sunayen wasu 'yan kalilan mutane da ake sa ran ɗaya daga cikin su watakila ya kunna kai ya tsaya takarar neman wannan kujera din daga cikin su akwai shugaban masu rinjaye na majalisar din wato Steve Scalise wanda dan jam'iyya ne daga jihar Louisiana dan Republican dukkan su 'yan Republican ne. Oh. Akwai mutum na biyu a mukami wato Andy Biggs daga jihar Arizona akwai kuma Jim Jordan wanda shine ma shugaban kwamitin shari'a na majalisa din daga jihar Ohio oh. akwai kuma shugaban kwamitin ka'idoji tom cole na jihar oklahoma wannan na daga cikin sunan da ake jin za su watakila za su bulla amma makoma yanzu allah kaɗai ya santa domin yanzu kowa cikin fushi yake muka rasu kamar da muka ce su ba a masan za su fito domin ba su da jagoranci ko kuma tseren yawan jimillar 'yan majalisa da zai ba su damar su fito su tsaya takara dole daga cikin 'yan republican za a samu wanda zai fito ya nemi wannan mukami din yawa tuntuni kai bayani game da matsayin wannan al'amari a tarihin siyasar amurka ban sani ba ko wata kana da wani abu da za ka kara a kai abin da zan kara kawai shine yanzu abin da ya faru a cikin majalisa zai ta da hankalin ma'aikatan amurka kuma yana ce ma'aikata yana magana ma'aikatan duk wanda ke yawan gwamnatin tarayya aiki a duk fadin amurka ko cikin amurka yake ko wajen amurka a hankali sau da yawa yana magana rashin albashi sojoji ake tunani saboda suna da yawa hmm. kuma su kansu ma'aikatan gwamnati na tarayya sun kai miliyan hudu saboda haka kowa yanzu yana tunanin to yanzu da wannan rikici me zai faru saboda 17 ga watan nuwamba yan gare ga lafiya ba nesa take ba da ta zo kuma maganar kuɗi ne ya kare sai maganar cewa allah ya sa samu a zaɓi wani wanda zai zo a warware wannan takaddama in ba haka ba kasa an taɓa rufe gwamnatin tarayya na tsawon kwanaki 34 lokacin da trump yana mulki a shekarar 2019 mm. to ba a samu mai ta wannan aliyu mustapha sokoto kenan shugaban sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma bari mu nufi najeriya kamar da aka sani kungiyar kwadagon najeriya dai ta dakatar da yajin aikin da ta kudure aniyar shiga jiya talata biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ta da gwamnatin tarayyar kasar kan matakan magance dalilan shiga yajin aikin da suka hada da matsin rayuwa da 'yan kasar suke ciki sakamakon janye tallafin man fetur wakiliyar mu abuja madina dauda na dauke da karin bayani Wasu daga cikin muhimman abubuwa da aka cimma a yarjejeniyar da gwamnati ta yi da ƙungiyoyin kwadago akwai alkawarin da gwamnati ta yi na ƙarin naira dubu talatin da biyar ga dukkan ma'aikata har na tsawon watanni shida daga watan satumba haka kuma akwai kafa kwamiti mai ƙarfi cikin wata ɗaya wanda zai duba batun ƙarin albashi ga ma'aikatan ƙasar gaba ɗaya mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa abdul-aziz ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da gwamnati ta shirya yi gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar bawa iyalai miliyan goma sha biyar a sassa daban-daban na ƙasar nan a naira dubu saba'in da biyar kowannensu wato za a raba wannan kuɗi a cikin wata uku kowane wata za a bada naira dubu ashirin da biyar tsawon wata uku shine zai kama naira dubu saba'in da biyar kuma wannan kuɗi za a ba mu mutane ne masu ƙaramin ƙarfi marasa galihu waɗanda kuma suka haɗa har da 'yan fansho waɗanda su ma suke cikin bukata cikinsu hakan nan kuma kuɗi na ga masu ƙananan sana'a sana'o'i wanda shi ma ana nan ana tsare-tsaren fitar da shi sannan kuma akwai fitar da motocin bas manya masu ɗaukar mutane da yawa waɗanda su kawo sauƙi wajen kuɗaɗen da ake biya na zirga-zirga na yau da kullum to duk waɗannan kamar yadda na ce hanyoyi ne waɗanda aka fitar da su domin a kawo wa talakawan najeriya sauƙi shi kuwa sakataren ƙungiyar tuc wanda shi ma ya rattaba hannu a cikin yarjejeniyoyin comrade nuhu toro ya ba da tabbaci cewa. So shi yasa za mu maida wa majalisar kwallon kungiyar kwadugo ta ba mu wata sabuwar umarni akan abin da ya kamata mu yi ko kuma mataki na gaba. Saboda haka shi yasa za mu ci gaba da kalubalantar gwamnati mu tabbatar cewa duk wayannan an kammala su za mu ci gaba da tattaunawa. Amma mai nazari a al'amuran yau da kullum Dr. Abu Yazid ya ce akwai alamun cewa wannan gwamnati za ta cika alkawari amma kuma sai an yi haƙuri. Wannan abin da gwamnati ta yi alkawari za ta iya daga abin da na lura wannan special investigator da shugaban kasa ya kafa domin su binciki cbn already sun samu kuɗi tiriliyan goma saboda haka nan amma abubuwan da yake gaban gwamnati suna da yawa idan ta yi alkawari ina ganin wannan gwamnati tana da alƙibla amma wannan wahala kowane ne ma na ce ya shigo sai an wahala saboda idan kin lura duk wani manyan 'yan takarar nan kowa ya ce zai cire subsidy to saboda haka idan an cire wannan abun kuma sai an shiga wannan wahala amma mutane suna bukata su yi haƙuri ita ma ƙungiyar ƙwadago ta yi haƙuri gwamnati ta ce za ta yi amfani da takardu da kotu ta sahale da su ne wajen amincewa da yarjejeniyoyin fahimtar juna tsakanin kungiyoyin da gwamnati cikin mako ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda to har yanzu muna najeriya inda hukumomin kasar da ma masu fashin baki suke ci gaba da mai da martani kan zargin da aka yi wa hukumomin kasar na yin halin ko oho da 'yan najeriya da sama da 270 da ke kulle a gidajen yarin kasar habasha bisa laifukan da suka danganci tu'ammali da miyagun kwayoyi ga hassan na kaina daga abuja maximum prison maximum security prison in ethiopia wani mai fafutuka a najeriya kenan dr paul ezekiel ke kokawa kan halin kakanikayi da wasu 'yan najeriya ke ciki a gidajen yari daban-daban a kasar ethiopia wanda ke cewar cikin sama da 'yan afirka 500 a gidajen yarin ana nuna bambanci da azabtar da 'yan najeriya wasu su mana mutuwa amma an yi wasirere da al'amarinsu inda kuma ya zargin cewar ofishin jakadancin najeriya da ke birnin addis ababa na goyon bayan gwamnati da 'yan sandan kasar ethiopian. we support the ethiopian government and support the ethiopian police. To kowane martani gwamnatin Najeriya za ta mayar akan wannan zargi? Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya a wata sanarwa da ta fitar ta ce tana sane akwai kimanin 'yan Najeriya 270 da ke gidajen yari daban-daban a kasar Ethiopia. An yanke musu hukunci ne bisa laifin tu'amali da miyagun kwayoyi. Saboda haka wannan korafi na Dr. Ezekiel shiririta ne kuma akwai ƙarin gishiri. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya francisca omauyuli ta ce batun kuma cewar wai ofishin jakadancin najeriya a birnin addis ababa ba shiga sha'anin 'yan najeriya ba ta ce wannan magana ma ba gaskiya ba ne barista yakubu sale bawa wani lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya. Duk wanda aka kama shi da laifi a idan doka bai aikata laifi ce he is presumed innocent until contrary is proof. Dole ne a mika hujjoji wato evidence da cewa wani ya aikata laifin na aka kai shi a kurkukun nan aka kulle shi. Ba abin da ya kamata mu shuru bane ba. Yan Najeriya ne muna da wannan haƙƙin mu bi mu bi ba'asin me ya faru wani kai da kaje prison da kaje wane ne yanke hukunci a kanka. Da aka yanke hukunci ka an bi doka an kai ka gaban kuliya an tabbatar da hujjoji kuma kai ka aka ta laifin idan haka ne ya faru to wannan an bi ka'ida babu laifi a kai. amma ga kwararre kan diflomasiyar kasa da kasa dr sa'id ahmed dokawa na ganin cewar duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. a gaskiya babban laifi irin ta'ammali da miyagun kwayoyi ba dalilin da zai sa wani ya korafi cewar wai a masa wani abu mara daɗi idan an kama shi to so suke a rinka rarrashin su ana ba su cakulet ai ba wani dalilin da zai sa kuma ma gwamnatin ta damu masu son aikata wannan laifin suka ji ana rarrashin su ko kuma an shiga sa'in sata diplomasiya tsakanin gwamnatin da ta wata kasar ai mun daura gindin a su duk wanda yake da niyayi ya azama shi ma'i eh, zai samu gata daga gwamnatin kasar kasarsa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Mamud sale na ganin cewar wannan laifi da 'yan Najeriya suka yi amali da miyagun kwayoyi har suka shiga kasar Ethiopia ba karamin laifi bane kuma laifi ne da kowa zai kyamata a aikata shi kuma cewa gwamnatin Najeriya ba ta sa baki ba a ciki nan ita ma gwamnatin Najeriya ba ta kyauta ba duk irin laifin da ɗanka ya yi wajibi ne ka tabbatar da cewa haƙoƙinsa na bani adam an kiyaye su ba wai ana nufin ta sa baki ba a sako su a'a amma ya zama na mu'amalar da za a musu mu'amala ce mai nagarta wannan shine abin da ya dace gwamnatin Najeriya ta yi Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ta gaida Hassan Maina na a jamhuriyar Nijar kuma wata kungiyar fafutuka ta M62 ta gabatar da wata bukata a ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gurfanar da tsohon shugaban kasar Isu Muhammadu a gaban kotun kasa da kasa ta ICC Kungiyar ta M62 dai ta zargi tsohon shugaban kasar da aikata laifuka da dama a lokacin mulkin sa da suka haddasa mawuyacin halin da kasar take ciki da masular aika aikar 'yan ta'addan da ake fama da su a kasar da sai dai makusantansa su musanta zarge-zargen. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoto. Rashin gudanar da mulki na gari a zamanin da ya shugabanci ƙasa na daga cikin abubuwan da kungiyar Emso Sando ke ɗauka a matsayin hujjojin da ta ce ta jinginu da su wajen bujiro da wannan magana ta shigar da karar shugaba iso Muhammadu a kotun ICC ko CPE. Saboda yadda abin ya jefa al'umma cikin halin kuncin rayuwa. Kamar yadda wata jigo a kungiyar ta Emso Sando Falmata Taya ta mana ƙarin bayani. Tun alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yau inda muke duk wani gaza da mugun aiki da aika aika da almundahana na duke talaka duk wanda ka je ka dade sai ka ya ce maka ai shi da wani ne har zancen iranium get ma a ƙarshe mun lura da kai hannun shi ciki ayyuka laifufuka ga sunan kala kala yaduwar ayyukan boko haram daga najeriya zuwa nishar da bazuwar rikicin arewacin mali zuwa wannan ƙasa abubuwa ne da emsa sande ke dora alhakin faruwar su a wuyan tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu saboda haka kungiyar ta shiga yunkurin ganin kotun hukunta manyan laifuka ta gurfanar da shi shekara 2014 'yan ta'adda na boko haram suka mana sallama babu wanda ya jawo su shi isufu Muhammadu shi ya takulo su suka zo sannan shekara 2013 ya kawo mana turawa ba tare da ya shawarci 'yan kasa ba tare da al'umma sun sani ba ya zo ya jibge su lokacin da aka koro su da mali da burkina kuma nan ma ya nijar sojojin turawa na horon shi ya jibge su kowa ya san da 'yan ta'adda nan ba 'yan ta'adda ba ne haka waɗanda muke tsammani yanzu dai abin abin da muke so shine avoka na Niger duk inda suke yan masu son kasa waɗanda ke yin ciwon kasa su gama karhi da karhi don wanga na da aka muna mun ce sai mun tabbatar da mutuncin Niger da darajar Niger a idon duniya. To sai dai wani na hannun daman shugaba Isuhu wato Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge yana mai bayyana matakin kungiyar tamkar wani yunkurin zubar da kimar kasa a idon duniya. kasar Nijar akwai kotu ta ɗaya ta biyu hata uku hata koli gaba ɗaya can ya kamata su kai kara sannan akwai waɗanda ya kamata su kai karar su tsohon shugaban ƙasar Amurka da tsohon shugaban ƙasar Faranshi Sarkozy da barack obama mamadu su ba abin da shahi cikin harakar ta'addanci ga wanda su kawo hari libya su kuwa kasar libya su kawo jihadis a cikin kasar samu takardar karar wace shugabannin mc sunday suka damka a hannun ma'aikatar harkokin wajen nijar a yammacin talata uku ga watan oktoba na dauke da bukatar ganin kotun icc ta bi diddigin zargin shugaba isuhu da zama mafarin shigowar ayyukan ta'addanci a nijar haka kuma kungiyar ke fatan ganin an hukunta dukkan wani jami'in ciki ko na wajen wannan kasa da dukkan wata kasar da aka tabbatar da samun hannunsu a ta'asar da 'yan ta'adda ke haddasawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma yanzu kuma sai kasar kamaru inda gwamnatin kasar ta bada umarnin rufe tashar gidan talabijin ta canal plus da rediyo kan zargin yada shirye-shirye waɗanda suke karfafa luwaɗi da maɗigo da auren jinsi waɗanda ta ce suna gurɓata tarbiyyar yara da kuma matasa a ƙasar maimunatu sadu na ɗauke da ƙarin bayani Hukumar sadarwa da yada labarai ta kasar Kamaru ta yanke shawarar dakatar da kungiyar tashar Canal Plus L saboda tun sha biyu ga watan Yuni 2023 ne shugaban hukumar sadarwa ta yada labarai na kasar Kamaru Joseph shebunken Kalabopsi ya gargadi musamman tashar Canal Plus L da ta dakatar da watsa shirye-shirye ta na batsa na auren jinsi ɗaya luwaɗi da madugo saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke gurɓata tarbiyyar al'ummar kamaru mu ji bakin shugaban hukumar har a matsayinmu idan muka farga cewa suna ci gaba ta wannan hanyar ɗin to za mu ci gaba da dakatar da su har lokacin da lamarin zai canza jusqu'à ce qui change. A dai tsarin mulkin kasar Kamaru mai mataki na 347 tana hukunta duk wata mu'amala tsakanin jinsi ɗaya, har ila yau dai Mr. Joseph ya sake bayani kamar haka. Mu dai babu wani abun da muke yi face wanzar da wannan dokar saboda suna yada fina-finan batsa kuma an haramta. Haka zalika a ta hanyar tashoshin suna gurɓata tarbiyyar yara yayin yayin da suke nuna wa yara ta hanyar tashar Canal Plus L cewa auren jinsi ɗaya ko luwaɗi abu ne wanda yake da kyau yadda al'ummar Kamaru ke kokawa dangane da gurɓacewar tarbiyyar 'ya'yansu ta hanyar shirye-shiryen na yara mu saurari ra'ayoyin iyayen yaran. Har idan yarinya ta tana kallon TV akwai wasu tashoshi da nake hana ta ta kalla saboda yara duk abin da suka gani suna ƙoƙari ne su kwafa sannan kuma suna bukatan wanzarwa. Ni ba na sanya sakata ko da na sanya ma ba zai canza komai ba gwara kawai na tarbiyyatar da su akan abin da suke gani na ce da su munar rayuwa ce ba shi da kyau. Shugaban hukumar sadarwa da yada labarai na kasar Kamaru, Joseph Shishibonken Kalababsi, ya sake jaddadawa kamar haka. yana iya yiwuwa har ya kai ga haramta wannan tashar a duk sassan kamaru ba mu aiki cikin duhu muna ɗaukan matakai ne sakamakon binciken da muka yi a wannan lokacin sai mu yanke hukuncin da ya dace amma an ɗau lokaci sosai mun ziyarci babban ofishin su da ke kafe a birnin duwala birnin cinikayya na ƙasar kamaru a unguwar budanjo da ke karamar hukumar duwala na ɗaya inda muka buƙaci mutuntube darakta janar na tashar kanal canal plus ɗin mr Tambo zapo amma bai ba mu haɗin kai ba tashar dai ba ta mutunta jerin matakan da ta ce za ta aiwatar kamar sake duba shirye-shiryen da take watsawa da kuma mutunta doka da oda da kuma al'adun ƙasar kamaru maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru To madalla a gaida Maimunatu Sadu ma saurare sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi za a kuma iya sauraron mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasan tsakiyar Ghana Muhammad Kudus ya shiga tsara wurin saka kwallo a raga a ligin turai bayan wasa ɗaya rakin da ya yi a matsayin rukunoni kwallaye biyu da ɗan wasan na West Ham ya saka a raga a wasansu da baka Polo ya sa ya sami kansa cikin jerin 'yan wasa irin su tsohon kaftin ɗin Arsenal America Aubameyang da ɗan wasan gaba na ƙasar Morocco Ayuba El Kabi da jerin waɗanda ke gaba wurin cin kwallo a dalilin samun izawa gaba da midiyama fc ta yi zuwa zagaye na gaba na kafa champions league wani editan wasannin motsa jiki na joy fentio tahir fentio yana nazarin sabubba da sun ka haifar da nasarar da klabin ke samu baya-bayan nan ya kuma hakkaki cewar manyan klabin ɗin ƙasar house of oak da asanti kotoko za su iya koyon darasi daga mauve and yellows dan wasan gaba na ƙasar ghana usman bukari ya ya matsu azummarsa na taimakawa red belgrade ta sake farfadowa daga faduwar da ta yi a hannun manchester city lokacin da sun ka karbi bakin cin young boys a ligin zakaru na uefa a ranar litini da dare dan shekaru 24 da haihuwa ya zira kwallonsa na farko a babban gasar turai a kayi da sun kasha da ci uku da daya hannun da makonni biyu kenan shahararren dan wasan kasar ghana ibrahim usman ya samu babban matsayi kadai tsakanin manyan kwararrun 'yan wasa goma a manyan ligin turai sakan bana game da abid da scouted 50 wata shahararrar kungiyar da ta kuffa bisa gano zuri'a na gaba ngana zancen 'yan wasa masu hazaka bana ibrahim usman ne ya haska a matsayin dan wasa daya a turbar scouted 50 tare da dan wasan barcelona lamina yamal da dan wasan manchester united kobe menu wanda asali dan kasar ghana ne da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To ma da wannan muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice. To a takaice majalisar dokokin Amurka ta tsaya ciki yau laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta inda 'yan majalisar dokokin kasar ke fuskantar wa'adin makonni shida kafin su amince da ƙudirin kudaden da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewar gwamnati rashin aikin majalisar da kuma yiwuwar hasarar karin kwanaki don tantance da zabar ɗan takarar kakakin majalisar da zai iya samun isasshen goyon baya hakan ya jefa muhimman batutuwa na kasafi cikin haɗari ciki hada na samar da kuɗin tallafin soja na ƙasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa. To masu rare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carol. Murtala Faruk sanyin da ne ya muku fata alkhairi ma'assalam.